kin san bikin ɗauke ni da muhimmanci ba kin ɗauke ni a matsayin ba wanda yake ƙaure ki ba amma in Allah ya yarda in Allah ya annabarin duniya in dai ina nan in Allah ya yarda an gama ba komai ni mai share miki hawaye ne dan irin wayannan yaran dama ba mu da yan iska a duniyan nan a garin nan gaba ɗaya su ne manyan yan iska me ake da bello Allah ya nasara abin da aka miki ba ilimin sakin kare haku kama na bayan ni ka ce na yi shiru kuma. Ka yi haƙuri. ne Zan koma. Dole koka. Dole koka. Allah ka yi haƙuri. Wallahi dole in koka ni ba. Kai kuka ni kuka wai zai ba mu wani haƙuri to. Ku ba juna haƙuri. To mi haƙuri. Dole in koka.